A cikin shirinmu na wannan lokaci, za a ji yadda aka yi wa wata mata fashin jaririn da ke cikin cikinta tun ma kafin ta haife shi a ƙasar Mexico. Shi kuwa wancan haƙora ya sa ya girbe yatsan wani mai rabon faɗa a lokacin da yake shiga tsakani. Za kuma a ji ƙwarin gwiwar wani mai buƙata ta musamman wanda ya yi shuhura a duniya a cikin 'yan kwanaki kaɗan. Kabiru Sharif Umar ne yau ma rike da akalar shirin na duniyarmu a yau. Masu sauraronmu a kusa da nesa, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Barka mu kuma da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na duniyar mu a yau. Shirin da kan leƙa ɓangarori daban-daban domin ɗauko muku waɗansu daga cikin ababe da ke faruwa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 yau shirin namu zai fara daga nan cikin garin Jimeta inda za a je da kishi ya sanya wani da na sani. Domin kuwa garin kishin da yake yi wa mahaifiyar shi ya kai shi ga samun matsuguni a gidan ajiya da gyaran hali, kamar yadda ke kunshe cikin wannan rahoto na Lawan Umar. Haƙuri wani babban jigo ne a rayuwar ɗan Adam, wanda kuma ake so kowannenmu ya kamantu da wannan siffa ta haƙuri. A lokuta da yawa za mu ji yadda ake bayyana masu haƙuri da cewa su ne suke samun rabo mai tsoka har a wajen Allah saboda girman haƙuri. Ga waɗanda kuma suka kasa siffantuwa da wannan siffan su ne mafi akasari suke yin da na sani a rayuwa kamar yadda za a ji a wannan rahoton wani mutum ne ke tafiya tare da mahaifiyar shi sai kuma wani da ke zaune a gefen titi yana kallon mahaifiyar shi hakan ya fusata aliyu adamu inda ya nemi sanin dalilin da yasa ake kallon mahaifiyar shi hakan ce kuma ta kai su ga musayar yawu inda hayya hayya kokowa ta tashi ana tsaka da hakan ne kuma yatsar yaute ta yi kuskuren shiga bakin aliyu adamu inda shi kuma ba tare da wani bata lokaci ba yasa sa masu kaifi ya datse yatsar sai ga yatsa a ƙasa. Daga nan ne kuma labarin ya canza inda rigimar ta zama ta girma izuwa ga garzayawa gaban shari'a. An kuma gurfanar da mutanen biyu a gaban kotun Jimeta Area Court 2 inda mai shari'a Al'amin Diya ya fara sauraron ƙarar. Bayan kammala ji daga dukkan ɓangarorin biyu, mai shari'a Al'amin Diya ya ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar biyu ga watan ɗaya shekara ta 2023 tare da ba da umarnin a garzaya da wanda ake zargi zuwa zuwa gidan ajiya da gyaran hali. Da yake bayyana dalilin shi na fara faɗan, Aliyu Adamu ya ce shi dai bako ne da ya zo daga jihar Bauchi. Aliyu Adamu, sha takwas. A cikin Bauchi na zo dai garin nan ina mai rawani. Amma ni dan Bauchi ne. Ito eh abin da ya faru da mu, mun fito gwalamba ni da mama na da dadana da kulan abinci a kaina mun yi kiliya da su. sun uce da shi da kaninsa ya kallon mu suke shi na ce masa malam wannan wani karan kallo ne bayan sun uce mutu sai ya dawo ya dura mai ashirin." bayan mu ya dawo ya dura mai ashirin na gani ba zan iya hakura ba sai muka fara a shara gaba ɗin mu zage zage sauta mu yi faɗa gun aka raba mu da za mu yi raba gun aka faɗa aka raba mu suka juya to bayan ya juya sun yi nisa sai dawo kan uwata yana zaginta. ni kuma na ce to in ya zagi uwata gaskiya ni ba zan yi shine na bi shi muka kaure da faɗa bayan mun kaure da faɗa sai na kama dan shi da na kama yaɗan shi na riƙe ta sai ya fisge yaɗa Abun da ya faru kenan sai yaɗan tafi ya wuce mu da ni da su na gani ne da kaman zan yi magana kaman ba zan yi ba to sai na ga kallon yayi yawa sai na ce mishi malam wani karan kallo ne wannan har san wuce mu sai a ni ban san shi na yi laifi ka saboda an yi kuskure a gun saboda jini ya zuba jininsa na san hukuma za ta yi daure za ta daure ni saboda ko dun jinin shi da ya zuba amma ni ba don nufi ne ba ko a bangaren wanda ya rasa dan yatsan shi yauta ya ce sunana yauta adamu da farko muna tafiya a merawa ne sai muka haɗu da wannan saurayi da mamansa sai ya ce mana wai muna kallon mamansa muka ce mu kuma muna sungullan mu wani kallon mamansa muke sai ya da faɗa da abokin tafiya na din na shiga tsakanin su na raba su aka ɗaura masa kula da mamansa sun fara tafiya sai ya sake faɗi ai in mamansa ne bire bare ba ya sake sauko kula ya zo zai hau abokina sai na tare shi na ce wannan ni na ɗauke shi aiki ya kamata ka abun nan ba tun da an raba ku da aka raba su zai sake tafowa da gudu sai na tare shi da na tare shi muka rungumi juna sai muka faɗi sai ya kama hannuna kawai ya ci zamin ya ya cire ya eh, tsan eh. shekaran da na shekara na arba'in shekara iya abin da ya haɗa eh, iya abin da ya haɗa ba wani ka san shi ne dama a ah, ban san shi ba Allah ni ban taɓa ganin sa ba sai a rana sai mu ce Allah ya azurta mu da yin haƙuri a rayuwa ƙarshen rahoton kenan lawan Umar Muhammad duniyar mu a yau kafin shirin ya tsallake daga nan cikin garin Jimeta, bari mu ziyarci helikwatan 'yan sanda da ke nan Yola fadar jihar Adamawa, inda za a je da wani matashi ke nadama biyo bayan kama shi da aka yi a lokacin da aka ce an yi kisa a wani waje da ya kasance matashin ya bayyana wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa sp suleiman ya guroje yadda wani wanshi ya yi ta ƙoƙari domin ganin ya zama mutumin kirki ya kuma daina ta'ammali da muggan abokai amma dai abin ya gagara wanda har sai da ta kai shi ga fadawa da na sani menene sunan sunana shaibu musa Shekarun ka nawa? Shekara na ashirin da tara. A ina kake da zama? A yalle Party nake da zama. A ina ne yalle Party? Anguwan Jalo. Kotanta mana gidanku. Gidanmu yana Dab Junction ne yalle Party. Gidan waye? Gidan mai anguwa mama. Shi ne babanka ko shi ne waye naka? A gidan babbana nake. Waye babbanka ne? Mai anguwa mama. To ina gidan babanka ya? Gidan babana na ya damare. To me ya hana ka zama gidan babanka kaje kana zama gidan baffanka? Rasuwan babana ne na dawo gidan baffana na zauna. waye ne yanzu yake zama gidan babanka ne a gidan yayana ne yake zaune me yasa ba ka zanna da yayanka ne yayana muna dan samun tangarda ne da shi wani irin tangarda kake samu da shi shi na so a in daina wai wayansu abokan a shaye ka sigari ne kawai okay ka daina abokanan banza eh na ce kai kuma baka so me yasa wallahi ina son bari kawai sosai nan ne kawai zuwa faru da ni sunan yayanka ne Abdulwahab Yunusa. To wani laifi ne ya aikata da ya hana ka ka ka kai mu'amala da abokanan banza? In ya kalla mun shigo gida mu da yawa ya ce shi baya son yin haka. To shi ne laifinsa? Eh, Shasa koma gidan bappa na zan je mayanka na na dawo. Yanzu shi na naka yana barin ka ka kai mutane ne a gidansa. Bappa na kama baya raye shi ma. Shi kan na zuwa akwai ɗaki na kofan gida. to yanzu ga ka nun jami'an yan sanda me ka aikata ne aka kama wallahi mun tafi wambaga na kai nama na nama mun tafi kasuwa wani kasuwa nama ne perpesu na kai wambaga men sana'a ka sana'a na ni mawuci ne okay eh, sana'a na mawuci ne aikin nama ne ina aikin ina sayarwa mhm. to mun je wambaga da perpesu fada ya zo ya tashi ina ne wambaga ne can gefen yadin yaushe ranan ladi to misalin karfe nawa mun tafi misalin karfe goma muna cikin yadin mun kai nama goma na safe ko na dare na dare tare nama ne da daddare Perpesu kuma ka kai karfe goma farfesun an gayyace mu ne an ce mu tafi da nama irin yan anguwa babansu irin sun zauna wambaga daga suka yi kuɗi sun nan dawa kauye a ɗan birni suka zauna sai na haɗa nama suka ce akwai biki ka haɗa mana nama mai yawa ka shigar mana kauyen can na hada nama da su dasu da su biredi na da su drinks nawa na haɗa sai na ce to tunda akwai mashin bari mu haɗa mu shiga mashin mu je shi abubakar ya ce akwai mashin a nusa na ce to mu je muka ɗauka hanya muka tafi wambaga misalin karfe hudu da rabi na dare yan wambaga suka zo suka samu abubakar abubakar ba mu so kana sai da mana kemikal na kemikal kamar irin abun hurawa na da menene abin hurawa madara su mm. guda suka ce to ba su so abubakar ka ja mashin nan ka bar nan na ce mara ka tafi da mashin mu muna gefe muna sayarwa mu kai da wai ni da ino da paskandi. wai ino ino wai ino ino ka ban san sunan babansa ino na sani ino duk a lefate muke amma diga rikicin ne ya tashi ya gudu ya koma kauyen su. amma an ce dama kuna daukan su biredi su pepe sun kuna kaima masu garkuwa da mutane ne a daji. So abinda mutane suka ta tuma kuwa kai. Babu shi a ringa ni garin can ma ranar ne Allah ya yi. Eh, to amma biredi da pepe ka kai karfe hudun safe mun je tun karfe goma da na dare karfe na kuka iso eh karfe goma ba goma ne wai muka tashi ba fa karfe tara da rabi muka bar anguwanmu muka shiga garin karfe goma muka shiga garin mm-hmm. na dare na zo na bar haba to yanzu wani rikici ne ya faru a wurin rikici fada ne ya tashi suka ce wada waye yake fada akan yan garin ne sun taso sun zo sun samu abakar misalin karfe hudu da rabi wani abakar abakar wanda ya tafi da mu mai hmm. mashin namu suka ce to ba su son sai da wannan kemikal na wani irin mashin ne kuka je da shi da na fiye muka tafi eh. muka je amma ka manta akwai dokan da ya hana ya ma keke na fiye yawo karfe goma na dare layani ko gaban sanda Ba ka sani ba har ga Allah to sai ya akai sai muka tafi garin aka ce to kai yanzu na zo zan na aje tukunya na na aje su biredi na na aje dress na zan fara kasuwa suka ce to akwai ana biyan kuɗin fili sai na ce yanzu ka ba kuɗi a jikina amma ya mana mana me faru kace rikici ya faru eh yan garin ne ka san wajen baza kowa yana shawuwa wajen men baza na baza irin abun nan na hidiman church mm. a ya tashi nan kowa yana shawuwa wajen wayansu sun koshi da giyoyin su gaba su to su samu ka ja mashin nan ka bar nan ka ja mashin nan ka bar nan ka ce to to laifi ne suka aikata tun sun ce mutane su bar wuri a ba laifi ba ni kuma kafin naɗe kayana zo samu haɓaka haka zo bakar ya gudu ya gangara ka san tudu da gangare ne dutse ne abubakar ya tafiya ya banna ni diga aka biyo ni na bar tukwane na sai na jeji da safe ma ban san ma ni kisa ba na dawo garin kuma sai polisa suka tare ni daga hanya wani gari aka kama ni aka ce to ko kuka zo kuka kashe mutum na ce har ga Allah ni ban san da wannan amma an ce ai da kuka je kuna rike da makamai wani irin makamai ne a cikin keke na fem na guda wallahi har ga Allah me makami adda guda ɗaya ne a ciki da mai kuma ba wani wallahi tallahi ka tuna mana har ga Allah kai menene na ban je da makami ba biredi na ma irin na irgawa wallahi biredi na ma irin na ko wuka ban tafi to yanzu wani ne aka kashe wani dan garin ne ni ban san koya sunansa ba har ga Allah da safe na fito sai aka kama ni aka kai ni to yanzu ina abokanan kan ne duka wanda aka wanda aka yi abun nan da su duka sun gudu to yanzu mu yi dankanta wannan abin da ya faru da abin da yayanka yake hana kan nan wani mene wani darasi ne ka koya kai wannan sausayi ne ya riga da ya zo sai dai ya Allah ka fahimta ba eh. nace ka tuna yayanka yana hana ka ya hana ni da mana abokana yan banza yauwa kaji sannan kuma gashi yanzu shi hakan nan ne ya sa sanadiyan kamar gidanku a koma inda za ku haɗu da su to yanzu ga abin da ya faru so da abin da ya faru da abin da ya hana ka nake son ka gaya mana akwai darasin da ka koya kai a babu koya ba abin da ka koya har yanzu babu da na koya ni kawai in na je aiki na na dawo sana'a na na je mayanka na aiki na dawo zan sai naman da yanzu kai na daman aikata yanzu na yi nadaman daman da abin da ya faru kai kace baka koyi komai ba yanzu a na yana dama da mm. har na san aboki ne zai kira ma mutum haka sosai nan mm. Allah ka raba ni da abokana banza ni ma ya ja mini kuli to yanzu wani kira za ka yi ma al'umma matasa irin ka masu matasa su fita irin harkar nan abokin banza ka fita da shi gara kawai ma kai yawo kai kaɗai ya fi ma alheri tunda aboki zai saka har ka shiga wani yanayi to ba ka kira su su guji shaye-shaye Allah ka raba su da shi wani irin shaye-shaye kake so Allah ya raba matasa da dukkan shaye-shaye babu yi yarga mana ma Allah raba kowa da shi yarga mana wanda ka san in sun sha nan kana bukata zai Allah da ya raba su da shi akwai masu shan madara hmm. akwai masu shan sholisho akwai masu shan ezon hmm. akwai masu shan diaza akwai masu shan giya to a tsakanin wanda ka yi kai mai kake sha tsakanin ka da Allah ni na da Allah ni sigari kawai nake sha ba na shan kwaya ne baban kama yana shan sigari babana baya shan sigari to ina kai ka koyi shan sigari kawai rana saka ne kawai sigari kawai nake sha rana sakan shi fa baya sa baka koyi baka rashin shan nan watakila ba kyau kai ma kaje ka koya yanzu wallahi Allah abokana an banza ne yadda kakaken rundunar 'yan sandan jihar adamawa sp suleiman yaya guroje ya ji ta bakin matashin da ake zargi kenan biyo bayan wani kisa da ake zargin an yi a cikin watan nuwamban da ya gabata ne aka fara gudanar da gasar neman cin kofin duniya a ƙasar qatar inda abubuwa da yawa suka faru a ciki har da wani mai bukata ta musamman wanda da shi aka fara buɗe gasar wanda ya karanto wata ayar alkur'ani mai girma a yayin buɗe gasar ayar da take cewa dukkaninku abu ɗaya ne mun kuma sanya ku ƙabilu daban-daban ne domin ku fahimci juna wannan mai bukata ta musamman mai suna ganim al mufta ya zamanto mutumin da ya karaɗe shafukan sada zumunta wanda ake ta hira da shi a ɓangarori daban-daban wanda ya bayyana ƙwarin gwiwa da yake da ita cewan shi ya gado ne daga wajen mahaifiyar shi da kuma mahaifin shi shi dai wannan mai bukata ta musamman ya kasance daga iya cikin shi ne abin da ya yi sama amma ƙasar babu hakan kuma bai sa ya kashe jiki ba ga dai bayanin da ya yi na ƙwarin gwiwar da yake da ita. Watakila kun yi tsammanin gani na akan ɗan keke na, amma a koda yaushe na fi sha'awar tafiya da hannayena. Allah ya albarkace ni da ni'imomi masu tarin yawa ga misali lafiyar hannu sannan ina son nuna wannan baiwa ni ne dai naku al almufta dan shekaru sha shida ina aji ɗaya a ƙaramar sakandare an haife ni a shekarar dubu biyu da biyu kuma lokaci ne da ya kasance mai wuyar sha'ani ga mahaifiyata domin haihuwa ce da ta zo ba a kan lokaci ba kwata-kwata wata shida da samun ciki na a lokacin da ake dauke da cikin nawa wani likita ya taɓa baiwa uwata shawara a zubar da ni saboda tsananin hadarin da ta shiga da kuma rashin tabbacin zan rayu take ta bashi amsa cewa komai a hannun Allah yake kuma ta yi imanin zai kare ta kuma ko kokonto bai bayyana a fuskar ta ba haka ta ci gaba da rainon cikin nawa in ba don kudura Allah ba da kuma tawakkalin mamata to da yanzu ba wannan zancen ake ba <laughs> Wataƙila ku so jin yadda ta kaya a ɓangaren mahaifina. Bayan Allah, mahaifina shine tushen ƙwarin gwiwar mamata, domin bayan faɗa masa cewar tana ɗauke da jariri mai nakasa, ce mata yayi, ni ne ƙafarsa ta dama, ke kuma ke ce ta hagu. Nan dai tafiyar ta fara da wata cuta mai suna caudal regression syndrome a turance. Duk da cewar an haife ni babu kaso uku cikin hudu na kasusuwan jiki, Allah ya azarta ni da yalwar zuci. Matsaloli na ba su da iyaka, matsalar sassan jiki, matsalar numfashi, rashin barci, rashin girma da kuma takaitar zirga zirgata Sannan ina girma matsalolin na ƙara tsanani, amma kuma ƙwarin gwiwa ta na ƙara haɓaka. an shayi mun aiki a asibiti masu wahalar tsallakewa kuma a nan gaba ma akwai buƙatar yi amma fa duk da wannan ƙalubale na kasance mai juriya kuma ina jin na more ina jin na yi sa'a domin ban kasance a matsayin da mama na take ba nazartar da abin da ya kamata a mun game da lafiyata na gode Allah duk abin da ta yanke sai ku ga an a wannan hoton kwanaki na bi kacal a duniya lokacin amma na kasance ina murmushi mama ta kan faɗa min duk wanda ya ganka sai ya yi maka fatan mutuwa saboda ana tunanin ita ce mafi a'ala gare ka da ka rayu kuma ka zo duniya ne kana murmushi hatta kakata ta yi fatan na mutu saboda ni kaina da mamata mu huta amma a yau tana ɗaya daga cikin waɗanda na fi alfahari da su a masoyana sallama ta daga asibiti shi ma ya zo da nasa ƙalubalen na rashin tabbas saboda yawan matsaloli na ga kuma ƙanƙanta idan tana shayar da ni mama sai ta jingine ni a jikin matashi ɗari-ɗari take karta min ciwo tana fargabar wani sassan na jikina zai iya samun matsala saboda rashin ƙwarin ƙashi abu ne da ya jefa ta a wani hali sannan kuma ya zo mata da ƙalubale domin a sanadin nema min mafita ta sha tafiye-tafiye ta yi karatu kuma ta koya sannan kankanta ta kai da komona da kuma kokarin biya wa kaina ƙananan bukatu su ne ƙalubale na farko da na fara fuskanta a don haka duk abubuwan amfanin yau da kullum na gidanmu aka sauya su domin su daidai da yanayi na wannan ta sa na fara dogaro da kaina wajen yin komai kuma shine ya ƙara min ƙwarin gwiwa maciji kifi kwado ba kawai sunayen dabbobi ba ne sa'anni na kan kira ni da su a lokutan da muke wasa na san cewa irin kallon mamaki ko na tausayi ko ma izgili da akan yi min yana cutar da mamata amma ban taba ganin ta sare ba to wannan dauriyar da tawakalin karɓar kaddara da kuma soyayya su na koya daga gare ta ta kasance da zaɓi bi kacal na farkon su shine ko dai a ɓoye ne da nufin bani kariya kamar yadda yawancin iyaye kan yi wa 'ya'yansu masu bukata ta musamman ko kuma na biyun gabatar da ni ga duniya tabbas ta ya kasance na biyun ta yi iyayinta wajen sanya ni na karbi jama'a kuma jama'a su karɓi ni أتقبل المجتمع ويتقبل wani abu da ta shi ne amfani da baiwarta wajen zane-zane da rubutu da kuma buga littattafai sannan ta rarraba a makarantu da ma'aikatu kyauta wannan ya taimaka wajen wayar da jama'a kai game da yakar ɗabi'ar nuna kyama ko wariya daga sanda kai ko iyalinka kuka ji kunyar bayyana nakasa ku to wannan ita ce nakasa mafi girma إنك أنا na ga abubuwa da yawa da suka taimaka min wajen fahimtar ainihin ma'anar kyauta da kuma daɗaɗen kalamai har ma da tasirinsu a kan masu bukata ta musamman ni da mamana mukan ziyarci marasa lafiya a asibiti mu basu kyautuka wata mahaifiyar mara lafiya ta taɓa faɗa min cewa wannan ne karan farko da na ga mai bukata ta musamman na taimako a nan mamata ta bata amsa cewa masu bukata ta musamman da iyalansu za su iya ba da taimako kuma suna da rawar takawa a cikin al'umma a sakamakon hakan ne muka kirkiro gidauniyar tallafawa da keken guragu wadda muka laƙaba wa ganim mun raba ɗaruruwan kekunan guragu da sauran kayan amfani ga mabukata kuma mun gode wa allah muna ci gaba da yin hakan da na fara zuwa makaranta na ga abubuwa kwarai hukumar makarantar ganin zuwa na ta yi tamkar wani nauyi ga malamai da sauran ɗalibai a nan ma mahaifiyata ta taka rawar gani kamar dai yadda ta yi min a gida wasu iyayen ma adawa suke da shiga ta makarantar sabida fargabar hulɗa ta da 'ya'yansu daga cikinsu akwai wadda ta sauya wa 'ya'yanta makaranta saboda an karɓe ni ɗalibai kuwa kowa kallo na yake cike da mamaki san ba sa wasa da ni kullum sai yi mun ba'a da nuna kyara a lokacin na rika jin kai na tamkar wata bakuwar halitta na sha dawowa gida ina kuka ina kawo mamata ta ƙara sai na ce mata ki je ki da ke su ki yi musu magana to amma ba haka take yi ba ta koya min cewa sabida ni kadai ba abu ne mai yiwuwa canza duniya ba abu ɗaya na iya yi kawai shine na sauya na rungumi kaddara ta a koyaushe takan faɗa min kai na daban ne kuma bambancin ka ne tushen burgewarka ta ce ganim watakila suna son yin wasa da kai amma ba sa son ka cuti ne kai ne za ka nuna musu za ka iya ta koyar da ni yin murmushi da kuma gaisar da duk wanda ya kalle ni ba ta zuwa ta dake su ko ta musu faɗa domin bani kariya sai dai ta koya min yadda zan kare kaina ta hanyar daɗaɗen kalamai lokacin da na girma na san dalilin ziyarar mamana zuwa makarantar mu akai-akai وابتدي بالكلمة الطيبة ولما كبرت kun san me yasa takan shirya tattaunawa da malamai ɗalibai da kuma iyaye akan muhimmancin zaman tare ta kuma nuna musu cewa neman ilimi yanci ne na kowa ko da kuwa mutum ya fita daban. wannan ta'lib haq likul insan mahbakar mukhtalif Duk da waɗannan wahalhalu da tuntuɓe da kuma kyawawan abubuwan da suka faru, dangina sun nuna himma kwarai wajen bani horo da kintsani da kuma koyar da ni. Na koya haƙuri, juriya, ƙwarin gwiwa da kuma kyautata zato, sannan da nuna mutuntawa da kuma karɓar bambanci. Na koyi cewa ina da zaɓi akan duk wani lamari da ya gagare ni. na koyi yadda zan iya zama da nakasa ta cikin so da salama sannan da bunƙasa fasaha da ƙwarewa ta na koyi ƙauracewa zato da kuma gujewa riƙo domin abin da ke tafe da wanda zan yi su ne Ala. na ɗauki darasin dogaro da kaina wajen cimma burika da mafarkaina zan iya samun tallafi da shawarwari amma alhakin cimma burin yara yi a wuyana duk waɗannan darussan na ɗauke su ne daga gwarazan iyayena wato mamata da babana Daga wannan mai bukata ta musamman ɗan ƙasar Qatar, yanzu kuma shirin zai tsallaka zuwa ƙasar Mexico, inda waɗansu da ake zargin 'yan bindiga ne a ƙasar ta Mexico suka farke cikin wata mata inda suka ɗauki jariri ko ɗan tayin da ke cikin cikin nata suka kuma yi awun gaba da shi hukumomin ƙasar sun ce lamarin ya faru ne a ranar litinin da ta gabata amma an samu ceto jaririn da ran shi rahotanni daga yankin veracruz sun bayyana cewar an farmaki matan ne inda aka fafe cikin nata a wani yanki da ake kira medellin del bravo inda aka fafe cikin matar aka kuma yasar da ita sai dai 'yan sandan yankin sun kama waɗansu da ake zargi mace da kuma namiji bayan da aka gano cewar suna ɗauke da wani jariri da ba a yarda da lamarin ba yanzu haka dai 'yan sanda na ci gaba da zurfafa bincike kuma za su bayyana sakamakon binciken da zarar an kammala da kuma haka ne muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kafin mu yi ban kwana bari mu sake tashin darasin mu daga makarantar farfesa muhammad mansur ibrahim sokoto darasin da ke cewa duk wanda ka haɗu da shi akwai rawar da zai taka a rayuwarka wani zai taimake ka wani ya nemi taimakonka wani ya so ka wani kuma ka so shi wani zai amfane ka wani kuwa kai ne za ka amfane shi wannan shine darasinmu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai hukumar gudanarwa ta nas fm yola da ta ba da damar gabatar da shirin kabiru sharif umar da na shirya na gabatar nake fatan mu gamu da ku a wani sabon shirin. ana gayyatan yan uwa musulmi masoya manzan Allah sallallahu alaihi sallam zuwa gagarumin taron maulidin manzan Allah wanda aka saba gabatarwa za a gudanar da taron maulidin ne a unguwar Cinko da ke karamar hukumar Mayo Balwa kofar gidan Modibbo Husaini sarkin yakin Fitiyanul Islam za a yi maulidin ne a ranar Alhamis takwas ga watan sha biyun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da misalin karfe ɗaya na rana zuwa karfe hudu na yamma babban bako sheik namadi mayo balwa wanda ke godiya ga waɗanda duk suka samu halartar wajen taron maulidinsa manyan baƙi sun haɗa da modibbo abubakar jigawa da kuma modibbo banufe jalingo allah ubangiji ya bada ikon halarta amin